بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kHz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar kilohertz sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirinsa na yammaci. Zango na uku kuma na karshe a wannan ranar ta Alhamis. To a jerin shirye-shiryen da muke dauke da da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mota shirye-shirye da suka hada da sharhin bayan labarai. Daga nan akwai mu dauke da shirin nan na ko kun san da saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Bayan hakan muna dauke da shirin nan na wato duniyar mu a yau daga nan muna dauke da shirin nan Afirka a yau wanda ke duba wasu daga cikin muhimman batutuwa da suka faru a nahiyar mu ta Afirka. To waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu zo muku da su ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan yammacin da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa nan da 'yan ɗaki masu zuwa za mu fara da labaran duniya. To tare da sallama masu sauraro jiran shirin da muke ɗauke na nan tafe bayan labaran duniya. To a kanin labaran za a cewa sakataren majalisar koli ta tsaron kasar Iran ya gana da shugaban kasar Rasha Vladimir Putin inda isar masa da sakon jagoran zuwan har musulunci na kasar Iran. Ƙungiyar Euromed ta bukaci ɓangarori su shiga Gaza domin tattara bayanai game da kisan kari dangin da Isra'ila ta aikata a zirin Gaza. a gobe juma'a ne za a rantsar da kanar randriya ririna na madagascar bayan kwace mulki daga shugaba andre rajaulina yanzu kuma ga cikakkun labaran tare da ni Hassan Barka a Gadis. Shugaban saka kuma sakataren Majalisar Koli ta tsaron kasar Iran Ali Rajani ya gana da shugaban kasar Rasha Vladimir Putin a birnin Moscow da isar da wani sako na jagoran zuwan juhalin musulunci na Iran Ayatollah Said Al-Khamenei. wanda ya kuma wato wanda ke zama mai ba da shawara ga jagoran ya tafi Rasha ne da safiyar yau Alhamis. bangarorin biyu sun tattauna batutuwa da dama da suka hada da hulɗar da ke tsakanin kasashen biyu da haɗin gwiwar tattalin arziki da ci gaban yankin da kuma harkokin ƙasa da ƙasa a makon da ya gabata putin ya ce mahukuntan isra'ila sun buƙaci ya isar da sako ga iran cewa ba sa neman ƙarin gaba da iran kuma suna fatan a su rikicin rikici tsakanin iran da kuma isra'ila ya ƙara ta'azzara ne bayan da mahukunta ko kuma yahudawan sahayoniya su kaddamar da har wuce gona da iri kan iran a ranar 13 ga watan yuni wanda ya haifar da yakin kwanaki goma sha biyu tsakanin kasashen biyu gwamnatin ta iran wato ta isra'ila ta kashe manyan kwamandodi da kuma masana kimiyyar nukiliyar iran tare da kashe fararen hula da dama a faɗin ƙasar shugaban ƙasar iran masu rufe zaskiyan ya tabbatar cewa a koda yaushe makiya suna neman haifar da rikici tsakanin kasashen musulmi domin raunana su yana mai nuni da barkewar tashin hankali tsakanin pakistan da kuma afghanistan mr pezeshkian ya bayyana hakan ne a yin wani taro inda ya fayyace matsayin kasar iran dangane da takun saƙa tsakanin kasashen musulmi a gabashin kasar iran shugaban ya ƙara da cewa rikicin baya bayan nan tsakanin afghanistan da kuma pakistan ya haifar da damuwa sosai a tsakanin dukkanin kasashen yankin ciki har da iran da ke da iyaka da kasashen biyu ya ƙara da cewa iran za ta yi iyakacin ƙoƙarinta na ganin an rage zaman ɗarɗar da inganta tattaunawa da ƙarfafa danƙon zumunci a tsakanin ƙasashen biyu yakin wato yankin yana buƙatar zaman lafiya haɗin kai fiye da kowane lokaci in shi pezeshkiyan a ranar laraba ne dai pakistan da afghanistan suka cimma rishin tsagaita wuta ta wucin gadi ta sa'o'i 48 bayan wani rikici da ya barke akan iyakarsu da ya sanadin mutuwar mutane da dama Wata ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta Euromed mai harkwata a birnin Geneva ta yi kira ga ƙasashen duniya da su tabbatar da shiga Gaza ba tare da 'yan jarida wato da su tabbatar da shiga Gaza tare da 'yan jarida da masu bincike da masana harkokin shari'a don tattara bayanan kisan kiyashin da Isra'ila ta aikata a Gaza da kuma hukunta waɗanda suka aikata laifin. A cikin wata sanarwa da ta fitar a shafin na hukumar ta ce biyo bayan yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta da aka cimma a Masar ranar Litinin. dole ne duniya ta ga abin da ya kasance a gaza ƙungiyar ta ce a yanzu dole ne a bar duniya ta ga irin barnar da aka yi wa matsugunnai da kuma haddasa wahalhalu ga bil'adama sanadin yakin da isra'ila ta yi na kisan kare dangi a gaza wanda ya kashe kusan mutane dubu sittin da takwas yawancinsu mata da yara kafofin watsa labarai na duniya masu bincike na majalisar ɗinkin duniya da kuma kotun icc dole ne su samu damar yin amfani da bayanan kisan gillar da isra'ila ke yi in ji kungiyar kare hakkin bil'adama ta euromed a tsawon shekaru biyu na kisan kiyashi isra'ila ta katange gaza tare da takaita ayyukan jin kai a zirin da kuma kai hare-hare ta sama da kuma ƙasa ba tare da kautawa ba lamarin da ya jefa fararen hula cikin mummunan yanayi To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. A Madagascar gobe Juma'a ne kotun tsarin mulkin kasar ta rantsar da kanar Michael Randriyari Nirina a matsayin shugaban kasa. Hakan na zuwa ne bayan da majalisar dokokin kasar ta tsige shugaban kasar Andra Rajaulina bayan ya tsere daga kasar sanadiyar zanga-zangar ta rikide zuwa borewa gwamnatinsa. sa. saboda matsalar wutar lantarki da kuma ruwan sha tun da farko dai kanar randiriya a nihirina ya kiyasta cewa zai rike mulki na wa'adin watanni 18 zuwa 24 lokacin da za a kai ga gudanar da zaben raba gardama na kundin tsarin mulkin kasar sai dai kotun tsarin mulkin kasar ta san da cewa ya kamata a gudanar da zaben sabon shugaban kasa cikin kwanaki 60 tuni kungiyar tarar afirka ta eu ta dakatar da kasar ta madagascar daga zama memba a cikinta bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar talata a kenya dubun dubatan al'ummar kasar ne suka hallara a babban filin jirgin sama na kasar domin tarban gawar tsohon firaministan kasar raila odinga wanda ya rasu yana da shekara tamanin. shugaban kasar william ruto da tsohon shugaban kasar uhuru kenyatta da manyan jami'an gwamnati na da cikin waɗanda suka tarbi gawar tare da iyalan odinga raila odinga ya mutu ne a ranar laraba a indiya yana da shekara tamanin bayan ya faɗi a lokacin da yake tafiya kuma an garzaya da shi a asibiti sai dai kuma can ɗan rai ya yi halansa an dai ayyana ranar juma'a a matsayin ranar hutu domin shirye-shiryen jana'izarsa da za a yi a ranar lahadi a mahaifarsa ta bondo da ke yammacin ƙasar. ƙungiyar wato 'yan gwagwarmayar 'yan husi a ƙasar yemen ta tabbatar da shahadar babban kwamandan sojojinta bayan kammala aikinsa ƙungiyar dai ba ta fito ƙarar ta ɗora alhakin kisan muhammad abdulkarim al Al-Gamari kan isra'ila ba a watan Ogista ne dai Isra'ila ta kai hare-hare ta sama kan sana'a babban birnin ƙasar Yemen. da nufin kaiwa manyan kwamandojin kungiyar ciki har da wato algamari hari firaministan da gwamnatin husi ke jagoranta na daga cikin waɗanda suka mutu a har-haren isra'il dai ta sha kai har-hare kan maɓoyar ɗakar na husi a yemen domin mayar da martani kan har makamai masu linzami da ƙungiyar take kaiwa isra'ila ƙungiyar dai ta husi na kaiwa isra'ila har-hare ne domin nuna goyon baya ga al'ummar palestinu da ke shan harhare ba ƙaƙautawa daga isra'ila bayan harin bazata da ƙungiyar hamas ta kai a watan oktoba na shekarar 2023 to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran To marilla masu sauraron mu bayan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne na taskar mu ta shirye-shirye. Muna nan tafe da shirin ko kun san bayan akwai shirin na duniyar mu a yau sai kuma shirin Afirka a yau amma kafin nan ga sharhin bayan labarai. Abubuwa da dama sun faru a yankin gabas ta tsakiya da masu kasashe na musulmi da ke arewacin nahiyar Afirka. Babban abin da ya faru a cikin shekarun 2010 zuwa 2011-12 yana ɗaya daga cikin abubuwa da za a iya buga misali da su inda amurka ta yi amfani da damar da ta samu na bore da aka yi a wasu kasashen larabawa inda al'umma suke nuna adawar su kan irin matakan da gwamnatocin waɗannan ƙasashe suke ɗauka wajen aiwatar da siyasa ta danniya da kama karya akan al'ummominsu da kuma handame albarkatoci da haƙoƙi da dukiya na waɗannan ƙasashe da mayar da talakawa su zama saniyar ware a cikin dukkanin al'amura da tafiyar da ƙasa da kuma haramta musu haƙoƙinsu na 'yan ƙasa gwamnatin ƙasar tunisia ita ce ta farko ta fara fuskantar irin wannan matsala a ƙarƙashin shugabancin zainal abidin bin ali wanda kuma hakan ya jawo bore mai tsanani wanda ya kai ga hambar da gwamnatinsa kuma ya tsere zuwa ƙasar saudiya bayan haka kuma ƙasashe irin su libya da masar dukkaninsu sun biyo baya wajen fuskantar irin matsalar da kasar tunisia ta samu wanda hakan kuma kai ga hambar da gwamnatocin waɗannan ƙasashe amurka ta yi amfani da wannan damar wajen yin kutse da kuma shigar da manufofinta wanda za su kai ga tabbatar da cewa waɗannan ƙasashe ba su fita daga umarninta ba alhasari ma amurkan ta yi amfani da irin wannan damar wajen hamɓarar da wasu gwamnatocin waɗanda dama ba ta ɗasawa da su ta hanyar horar da 'yan ta'adda da ba su kariya da makudan kuɗaɗe da kuma yin amfani da wasu ƙasashen larabawa wajen aiwatar da wannan shiri ɗaya daga cikin misalin da za a iya bugawa akan hakan shine abin da ya faru a ƙasar syria da a lokacin shugaba bashar al-assad wanda baya ɗasawa da isra'ila kuma bai ɗasawa da amurka da mafi yawa daga cikin ƙasashen yammacin turai amurka ta sako shi a gaba da wasu daga cikin kasashen larabawa da suke yin biyayya sau da kafa ga kasar amurkan da masu kasashen da suke makwabtaka da kasar ta syria waɗanda suke da nasu manufofin domin cin masu ta hanyar kifar da gwamnatin syria musamman kasar turkiya wadda amurka ta yi amfani da ita wajen kwaso 'yan ta'adda dubbai daga kasashen duniya tare da kuɗin gwamnatin kasar qatar da kuma jibge su a cikin turkiya da shigar da su cikin kasar syria duk da kwashe tsawon shekaru ana artabu tsakanin gwamnatin syria da waɗannan 'yan ta'adda da ƙarshe dai da taimakon gwamnatin turkiyya da amurka a dosu daga cikin ƙasashen larabawan sun samu nasarar kifar da gwamnatin bashar al-assad bayan kwashe tsawon shekaru fiye da goma sha hudu ana gugurmaya wannan yana ɗaya daga cikin waɗannan manufofi na amurka babbar manufar kuma ba wani abu ba ne illa tabbatar da cewa an kare manufofinta da kuma sanya isra'ila da zama ita ce mai karfin fada a ci a fadin yankin gabas ta tsakiya baki daya tare da mayar da dukkanin sauran kasashe da gwamnatocinsu su zama 'yan amshin shata waɗanda idan isra'ila ta ginda ya kara ba za su iya tsallakawa ba matsayin gwamnatin kasar iran dangane da dukkanin wannan salo na siyasar kasar amurka dai a bayyane yake cewa kasar iran din ba za ta taɓa yadda ta zama 'yan amshin shata ga irin waɗannan bakakken manufofi na amurka da kuma ƙasashen yammacin duniya ba wannan yana daya daga cikin dalilin da suka sanya a kasar iran ɗin ta ɗauki matsaya tun bayan samun nasarar jin juhalin musulunci a kasar fiye da shekaru 46 da suka gabata inda ta zama a sahun gaba wajen mara baya ga dukkanin bangarori masu gwagwarmaya da mamaya ta 'yan mulkin mallaka a yankin gabas ta tsakiya waɗanda suke sahun gaba wajen samun irin wannan ta goma shida a kasar iran na bayar da cikakken goyon baya na dukkanin bangarori na kudade ne ko siyasa ko makamai ko ba da horon soji su ne kungiyoyin gwagwarmayar falasdinawa kungiyar da aka fa daga bisani suna ɗaya daga cikin waɗanda suka ci gajiyar wannan tsari da kuma manufa ta iran musamman kungiyoyi irin su hamas da kuma jihadul islami waɗanda dukkaninsu kungiyoyi ne na falasdinawa masu gwagwarmaya da zalunci da mamayar isra'ila a cikin ƙasar falasdino kuma waɗannan kungiyoyi sun samu kyakkyawan tagomashi daga ƙasar iran ta dukkanin fuskokin da za su taimaka musu domin kaiwa ga cimma wannan manufa wannan matsaya ta iran ita ce babban dalilin da ya sa take fuskantar tsangwama daga kasashen turai musamman ma daga amurka babu wani dalili wanda zai sanya kasar amurka da sauran kasashen turai su rika irin daukar matakai na tsananin ƙiyayya da kuma tsangwama akan kasar iran domin kuwa akwai kasashe waɗanda ba su ɗasawa da su kuma ba su yin biyayya ga amurka ko kasashen turai ko kuma akwai saɓani na mahangar fahimta a tsakaninsu amma ba su ɗaukar irin waɗannan matakai kamar yadda suke ɗauka akan ƙasar iran alal misali ƙasashe irin su cuba ko ƙasar koriya ta arewa da dai makamantansu dukkanin ire-irensu ƙasashe ne waɗanda ba sa yin biyayya ga amurka ko ƙasashen turai sannan kuma ba 'yan amshin shata ba ne ga irin wannan salon siyasa to amma duk da haka ba su fuskantar irin matsin lamba da suke fuskanta kamar yadda iran ɗin take fuskanta a halin yanzu kuma babban dalilin hakan shine matsayar da ɗauka na mara baya ga dukkanin masu gugurmaya da zalunci da mamaya da danniya irin ta isra'ila ba ga haka kuma gwamnatin kasar iran ta bayyana matsayarta dangane da dukkanin abubuwan da suke faruwa a kasashen duniya inda take ganin cewa kasashe su zama masu 'yancin siyasa su zamanto masu aiwatar da komi bisa lamirin kansu ba tare da zama 'yan amshin shata na wasu ba ba ga kuma dangane da abubuwan da suka faru a kasashen larabawa inda aka yi bore ga gwamnatoci da kuma kawo su da kuma tabbatar da tsari wanda al'umma da kansu suke buƙatar su aiwatar da kuma daga baya amurka ta shiga ta gurɓata dukkanin waɗannan tsare-tsare da manufofi na al'umma maimakon samun adalci da zaman lafiya da kwanciyar hankali da daidaito a tsakanin 'yan ƙasa da kuma shugabanci na gari sai aka hana irin waɗannan ƙasashe samun zaman lafiya babban misalin hakan shine abin da ya faru a ƙasar libya tun bayan kifar da gwamnatin ma'amar gaddafi har inda yau take ƙasar libya ba ta sake shaida zaman lafiya irin wanda take da shi kafin kifar da gwamnatin da ake da ita a wancan lokaci ba ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Alhamis goma sha shida ga watan Oktoban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan Rabi'u Thani na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru tamanin da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha shida ga watan Oktoban shekara ta alif ɗaya tara da arba'in da biyar aka kafa hukumar abinci da noma ta majalisar ɗinkin duniya wadda ake kira da fawo a takaice a cikin watan mayu na shekara ta 1943 aka gabatar batun kafa wannan hukuma a babban zauren majalisar ɗinkin duniya sannan kuma aka kafa kwamitin wucin gadi domin fayyace ayyukan hukumar da kuma rubuta ka'idoji na tafiyar da ita da ƙarshe dai aka tabbatar da samuwar hukumar ta fawo a birnin roma na kasar italiya a shekara ta 1945 manufar kafa wannan hukuma ita ce musayar bayanai akan harkokin noma abinci da kuma bayani akan sauyin yanayi yadda zai shafi ayyukan noma a duniya da kuma kasashe akan samun amfanin gona ko kuma akasin haka kowace shekara hukumar fawo tana da mambobi 34 waɗanda suke gudanar da tarika domin tattauna batutuwa waɗanda aka ambata da kuma yin nazari akan mafita idan aka yi hasashe na ukwar wata matsala a gaba masu ko kusan cewa shekaru 74 da da suka gabata a rana irin ta yau goma sha shida ga watan oktoba na shekara ta alif da hamsin ɗaya aka kashe firaministan kasar pakistan na farko liaqat ali khan kafin wannan lokaci dai liaqat ali khan yana daga cikin jigajigan jam'iyyar muslim league ta kasar pakistan tun kafin ballewar kasar daga kasar india bayan mutuwar shugaban jam'iyyar muslim league na farko ali jana liaqat ya karbi jagorancin jam'iyyar amma a rana irin ta yau a lokacin da yake ziyara a garin rawalpindi wanda 'yan kabilar fashu suka fiya a cikinsa wani matashi mai suna sa'ad akbar zadroni ya bindige shi lahira 'yan kabilar pashto na kasar pakistan dai ba sa son kasancewarsu a cikin kasar kuma har yanzu ana fama da matsalolin tsaro a yankuna da 'yan kabilar fashu suka fi yawa a cikin kasar pakistan masu saurare ko kun san cewa shekaru 67 da suka gabata a rana irin ta yau kasashen masar da syria suka rattaba hannu kan yarjejeniyar dunkulewar kasashen biyu domin samar da kasa mai suna hadaddiyar jamhuriyar larabawa bayan nasarar da gwamnatin jamal abdul nasar na kasar masar ta samu kan kasashen ingila faransa da kuma haramtacciyar kasar isra'ila a yakin mashigar ruwa ta suez jamal abdul nasar ya zama gwarzo a wajen al'ummomin kasashen larabawa wanda kuma wannan shi shine sa aka amince da bukatar haɗin kan kasashen larabawa da ya gabatar domin fuskantar yahudawan isra'ila bayan haka an gudanar da zaɓen raba gardama a kasashen biyu wanda ya samu amincewar mutanen kasashen daga bisani kuma kasar yaman ta haɗe da sabuwar kasar a shekara ta 1958 sai dai tare kasashen guda uku ba ta je ko ina ba sakamakon saɓani wanda ake ta samu dangane da bata raba mukamai a sabuwar gwamnati inda ƙasar siriya take ganin cewa masar ta samu wata dama ne kawai domin ta ɗora kanta a kan kasashen larabawa akan haka a ranar 28 ga watan satumban shekara ta 1961 sojoji suka yi juyin mulki a ƙasar syria suka kuma shelanta cewar ƙasar daga sabuwar haɗaɗɗiyar ƙasar ta larabawa bayan shekaru uku da kafuwarta da ƙarshen masu saurare ko kuma san cewa shekaru goma sha biyu da suka gabata a rana irin ta yau dr hassan ibrahim habibi ɗan siyasa kuma lauya wanda ya rike mukamai da dama a ƙasar iran ya rasu an haife shi a birnin tehran shekara ta 1936 yana da shafin karatu ta digirin digirgir a fannin ilimin zamantakewa da kuma shari'a daga jami'ar sorbonne ta kasar faransa dr habibi yana daga cikin waɗanda suka taimaka wajen rubuta sabon kundin tsarin mulki na jamhuriyar musulunci ta iran sannan kuma ya yi minista a gwamnatocin mir hussein musawi da kuma hashibir sanjani da muhammad hatami sannan kuma shi mamba ne a majalisar fayyace matsalar tsarin musulunci kuma akan wannan mukami ne ya rasu yana da shekaru 75 rana irin ta yau sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar duniya da ta kunshi wannan yanki na yammacin asiya to a yau shirin namu zai yi dubi ne a kan ranar bakwai ga watan oktoba na shekara ta 2023 lokacin da 'yan gwagwarmayar falasinawa suka kaddamar da farmakin nan na guguwar aksa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin da shirin zai gudana shahararren marubucin waƙoƙin nan na falasinawa mahmud darwish ya taɓa faɗin cewa da a ce isra'ila tana gaskata dukkanin jawaban margayi yasar arfat to da a kowace rana sai ta kawo mana hare-hare ba kuma za ta bar kowane ɗaya daga cikinmu a rai ba muhammad darwish ya ci gaba da cewa ya yi kyau da ya zamana ba ta gaskata abin da yake faɗa abin da yake faruwa a nan shine ne yadda tunanin 'yan isra'ila yake shine cewa suna jin cewa suna da fifiko a kan larabawa da musulmi baki ɗaya musamman ma dai al'ummar faras falasɗinu suna yin mu'amala da su ne akan cewa ba su cancanci su rayu ba ba kuma su ba ma mutane ne waɗanda za su iya yin yaƙi ba haka 'yan sahiyoniya suke kallon al'ummar faras falasɗinu a dukkanin yaƙe-yaƙen da haramtaccen ƙasar isra'ila ta yi da larabawa da musulmi sai ta yi ƙoƙarin ta nuna musu cewa ta da fifiko a kansu kuma ba su da wani haƙƙi da suke karewa da sunan falasɗinu kuma a kowane yaƙin tana ƙoƙarin nuna halayya ta dabbanci da rashin in adamtaka na ƙoli domin tumɓuke rayuwar falasɗinawa daga tushenta a kan ƙasarsu ba wai kawai ƙoƙarinsu shine kawo ƙarshen tunanin kafa gwamnatin falasɗinu ba wannan shine abin da ya rika faruwa da haramtaccen ƙasar isra'ila a tsawon shekara da shekaru a rub'in ƙarshe na ƙarnin da ya shuɗe al'amurra sun ɗauki wani sabon salo haramtaccen ƙasar isra'ila ta fara fahimtar cewa a labanan labari ya sha bamban janyewarta daga wannan ƙasa kuwa yana nufin cin ƙasarta da kuma samun nasarar gwagwarmaya sai dai kuma a cikin falasɗinu haramtaccen ƙasar isra'ila ta samu kanta tana fuskantar 'yan gwagwarmaya da waɗanda ta sani da waɗanda ba ta san irinsu ba a baya masu jajircewa yan gwagwarmaya sun nace a kan cewa babu wata hanya ta kare haƙoƙinsu idan ba ta hanyar fafutuka da gwagwarmayar ba hatta yasar arfat wanda ya tsammaci ya yi wa 'yan mamaya wayo ta hanyar jejeniyar oslo ya zaci zai shiga gaban isra'ilan a gaban idanunsa yake ganin haramtaccen ƙasar isra'ila take ci gaba da sake sace ƙasar palestino da haɗamar ƙasa da aka ce a ta ne za a kafa gwamnati da ƙasar palestinawa wannan abin da ya rika gani da idanunsa ya sa shi kan shi alfaɗin ya yi kau da ido ya kyale 'yan gwagwarmaya na kungiyar fata suna ci gaba da fada da haramtacciyar kasar isra'ila a labanan da kuma palestino wato ya kau da kai daga abin da karkashin oslo aka jejeniyar cewa zai aiki da shi tunda haramtacciyar kasar isra'ila ba ta aiki da yarjejeniyar to shi ma ya kau da kai akalla idan wato a gwamnatance bai ɗauki makami ba to ya ɗaga masu ɗaukar makami kafa suna ci gaba da faɗa da 'yan mamaya hakanan kuma a gaban duniya ɗin sar arfat bayan da ya fahimci yadda haramtacciyar ƙasar isra'ila take karya alkawali ya bayyana cewa nasarar da hezbollah ta samu a labanan ce ta jawo boran intifada karo na biyu a falasdinu ya faɗi haka ne ba tare da ya damu da wanda zai ji abin da ya faɗa ba bugu da ƙari ya kuma bayyana wa al'ummarsa ta falasdinu da ma duniya cewa wajibi ne fa a koma yin gwagwarmaya da makamai a yanayi irin wancan Abin da aka zata daga 'yan mamaya shine faru sun kashe da dama da kuma jikkata jami'an tsaron gwamnatin kware-kware saboda rashin aminta da su da ɗaukar su a matsayin 'yan gwagwarmaya hakanan kuma sun kama wasu da dama daga cikinsu sun ɗaure su a ƙarshe ma dai shi kan shi yasa arfa ɗin suka sa masa guba suka kashe shi sai dai duk da haka ba su iya karya ƙashin bayan gwagwarmayar inu baki ɗaya ba sun shiga gaza a wannan lokacin da zuma maimaita abin da suka aikata a labanin shekarun da suka gabata bisa tsammanin cewa za su iya kawo ƙarshen gwagwarmaya abin da ya faru shine cewa gwagwarmaya ta ci gaba da fafatawa da 'yan mamayar domin kare haƙoƙin al'umma falasɗinu ita gwagwarmaya tana yin abin da take yi ne domin kare haƙoƙin falasɗinawa ita kuwa haramtaccen ƙasar isra'ila ta juya baya ne a kan abin da ta yi alkawarin cewa za ta aiki da shi a ƙarƙashin yarjejeniyar oslo ta amincewa da kafawa falasɗinawa ƙasa da kuma gwamnati ta ci gaba da sace ƙasa da gina sansanonin 'yan share zauna wannan ya faru ne bayan da ta sha kashi a kudancin labanan da aka kore ta ta fice ba cikin shiri ba aka kuma ƙasƙantar da sojojinta a yaƙin shekara ta 2006 ba kuma haramtaccen ƙasar isra'ila ce kaɗai ta sha kashin ba an daƙile manufofin amurka a cikin wannan yanki sanadiyar wannan yaƙi na shekara ta 2006 sai dai kuma a wani jikon abokan gaba ba su daddara ba sun sake dawowa domin su sake shimfiɗa ikon su a cikin wannan yankin ci gaba ne akan azabtarwa da jefa al'ummar falasɗinu cikin walhalu wanda tun shekara ta 1948 ya fara da kuma buɗe wasu gine-ginen sansanin 'yan share wuri zauna mafi girma a yammacin kogin jordan a yankin gaza haramtacciyar ƙasar isra'ila ta shelanta kisan kiyashi mafi girma ta kuma buɗe fagen daga mafi girma a kan ƙawancen gwagwarmaya ta hanyar yin kisan gilla a cikin labanon syria yaman da iran na ma wasu wurare ko kaɗan abokan gaba ba su tsammaci cewa gaza za ta zamar musu tsaka mai wuya ba babu wani laifi da ba su tafka ba a kan al'ummar falasɗinu tsawon shekaru biyu a jere babu ƙaƙƙautawa. domin gwagwarmayar gaza ta ɗauki darussan turjiya da jan daga daga gwagwarmayar labanan farmakin guguwar a ƙasa ba wai kawai ya rusa almarar 'yan sahiyoniya ba ne ta fuskokin tsaro da soja ya ma sauya musu tunani a kan yadda suke ɗaukar mutanen falasɗinu musulmi da larabawa a matsayin waɗanda suke a baya da su tun gabanin wannan farmakin kungiyar hamas ta rika yin ishara ga 'yan sahiyoniya aikace an shiga wani sabon yanayi ba irin wanda aka saba da shi ba a baya kuma za a iya cewa tun daga shekara ta 2014 zuwa shekara ta 2027 ƙungiyar ta hamas ta rika yin wannan isharar akan cewa sabon yanayin da aka shiga ba zai wa 'yan sahiyoniya daɗi ba hatta nau'o'in hare-haren da take kaiwa 'yan mamaya suna nuni da hakan yahaya sinuware shahidi ya faɗa a baina jama'a cewa za su kwato da fursunoninsu da ke kurkukun 'yan sahayoniya amma a lokacin 'yan sahiyoniya saboda jin cewa suna da fifiko a kan falasina ba su ɗauki abin da ya faɗa da gaske ba abin da ƙungiyar hamas ta yi a wannan rana ta bakwai ga watan oktoba rana mai daraja ba wai kawai a kan soja da tsaron 'yan sahiyoniya kaɗai tsaya ba ya shafi dukkanin ginshiƙan da aka gina wannan haramtacciyar ƙasa ya kuma rusa dukkanin ayyukan da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi a kan gaza wanda ta killace a tsawon shekaru goma sha takwas a wannan lokacin da akwai waɗanda suke son maɗauki abin da ya faru da cewa ya jawo kisan kiyashi da zubar da jini da azabtar da al'umma gaza sai dai kuma masu yin wannan irin kiran basu taba tsayawa ko da minti ɗaya ba domin sunano da bakar ranar da 'yan sahiyoniya suka samu kansu a ciki ta bakwai ga watan oktoba duk wasu katangun tsaro da ake gani da waɗanda ba iya gani da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta gina sun rushe sun zube ƙasawar wasu a wannan rana kurari da barazana duk sun zama shara. haramtaccen kasar isra'ila ba ta samu kanta a cikin yanayi irin wannan ba tun da aka kirkire ta masu wannan irin tunani na kushi abin da ya faru a wannan rana waɗanda aka wanke kwakwale ne suka tsorata da haramtacciyar kasar isra'ila tun daga shekara ta 1982 da ta kutsa cikin labanan ta mamaye wani yanki mai girma na ƙasa har zuwa birnin beirut sun tsorata da 'yan sahayoniya kuma har yanzu ba su dawo cikin hayyacinsu ba a wannan lokacin ba wai kawai ya zama wajibi mu yi jinjina ga mutanen gaza ba ya kuma zama wajibi mu tunatar da makiya cewa idan suna da can cewa kawo ƙarshen yaƙi a yanzu yana nufin ƙarshen gwagwarmaya to suna kurkusa yau da gobe za ta tabbatar da cewa abin da ya faru wani zango ne aka wuce za kuma a shiga wani sabon zangon ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin muna da ƙwararren lokaci kafin mu karkare baki ɗamewan kwana da ko muna gayyata ko zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Afirka a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi nahiyarmu ta Afirka. To a yau za mu yi nazari ne a kan sauye-sauyen dokoki da aka yi wa tsarin mulkin ƙasar Chadi da tasirinsa a kan makomar wannan ƙasa. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. A wani yunƙuri mai jan hankali a lokaci ɗaya kuma da ban mamaki shine yadda majalisu biyu na dokoki da kuma dattijai da ake da su a ƙasar Chadi suka amince da sauya kundin tsarin mulkin wannan ƙasa. Sauyin ya shafi ƙara yawan dangon shugabancin ƙasar daga shekara biyar zuwa bakwai hakanan kuma an bar wa'adin yin takara na shugabancin kasar a buɗe ba tare da iyakance adadinsa ba a dalilin haka shugaban ƙasa zai ta tsayawa takara yana maimaitawa har illa masha Allahu. Su kuwa 'yan majalisun da suka yi wannan aiki sun baiwa kansu tukuici ta hanyar ƙara wa'adin zamansu a cikin majalisa daga shekaru hudu suka mai da shi ya zama shekaru shida to sauyi irin wannan yana da hatsari a kan makomar siyasar ƙasar chadi domin kuwa zai sauya ginshikin tsarin siyasar ƙasar ne baki ɗaya wanda za a iya cewa ta faro ne tun daga lokacin da aka rantsar da janar muhammad dabi a matsayin shugaban ƙasa bayan mutuwar mahaifinsa idris dabi a filin dagar fada da masu ɗauke da makamai shi dai muhammad kaka idris debi ya hau kan kujerar mulkin wannan ƙasa ne a shekara ta 2021 da hakan ya kasance saɓanin tsarin mulkin ƙasar da dokokinsa an dogara ne da yanayin da aka shiga na ɗaukar matakan larura da kuma bawa hakan halacci tun a lokacin da kaka debi yake ɗalibi a makarantar horo na soja da ke faransa ƙasar ta faransa ta rika bashi kula ta musamman ƙasashen amurka da ita faransan kanta sun fake da cewa tsarin ƙasar ta chad yana fuskantar hatsari na rushewa saboda haka da akwai buƙatar a samar da wani yanayi da ya wajabta ɗora kaka debi a kan kujerar mulkin wannan ƙasa an tsallake dukkanin ƙa'idoji da doka ta shata na naɗa shugaban ƙasa a yanayi irin wannan da aka shiga idan ya faru kamar mutuwar shugaban ƙasa abin da ya biyo baya shine rusa majalisar da aka zaɓa buɗe tattaunawa a ƙarƙashin kulawar ƙasar qatar a birnin doha domin baiwa gwamnati ta muhammad kaka idris debi halacci wani matakin na gaba shine yadda ƙasashen yammacin turai suka rika bayar da kula ta musamman ga shi muhammad idris kakadebi Ƙasa faransa ce ta farko wacce ta amince da halarcin gwamnatin tashi kuma ta fara yi masa murna a kan hawa kan karagar mulki hakanan kuma faransa wacce ita ce tsohon 'yan mulkin mallaka wannan ƙasa ta ba shi duk wani taimako na soja ba tare da sharaɗi ba domin ganin ya kafa ginshikin mulkinsa ya kama ƙasa tarayyar turai wacce ita ma ta yi furci da gwamnatin ta muhammad idris kakadebi ta zo daidai ta fuskar ra'ayi da faransa da kuma amurka wajen rufe idanu akan dukkanin keta tsarin mulkin ƙasar da take haƙƙin bil'adama da yi wa demokuraɗiyya karan tsaye da aka yi a wannan ƙasa. waɗannan ƙasashe sa da nasu manufofi a gaba su suke so su kare baruwansu da me zai faru da al'ummar ƙasar a kan yin haka to an mayar da martani a cikin gida 'yan hamayya a cikin gida sun nuna ƙin amincewa da abubuwan da suke faruwa a cikin wannan ƙasa daga ciki da akwai ƙin halartar zaman majalisa da aka yi wanda a lokacin ne aka sauya dokokin da suka shafi sha'anin tafiyar da mulki a kasar da suka baiwa shugaban damar ci gaba da sake tsayawa takara ba tare da an ƙayyade lokaci ba hakanan kuma aka ba shi damar daɗewa a kan kargar mulki ta hanyar tsawaita wa'adin mulkinsa saboda nuna kin amincewa da yadda salon mulkin kasar yake tafiya 'yan adawa sun kafa wani ƙawance a tsakaninsu na jam'iyyu daban-daban saboda su kalubalanci ƙin amincewa da abin da ya faru da suka kira ƙoƙarin kafa daula ta iyali ba ta talakawa ba masana doka a cikin ƙasar ta chadi tare da 'yan siyasa sun bayyana cewa su kansu 'yan majalisar da suka yi waɗancan sauye-sauyen ba su cancanta ba kuma ba su ma da hurumin yin haka daga cikin fitattun waɗanda suke cikin wannan ƙawancen na hamayyar siyasa da akwai bahimi badaki wanda ya taɓa zama firaministan wannan ƙasa ta chadi masana doka ƙasar suna cewa abin da majalisar ta yi shine sauya dokokin ƙasa saboda kare maslahar mutum ɗaya tilo sun fifita maslahar mutum ɗaya tilo a kan ta ƙasa da kuma al'umma baki ɗaya sun buƙaci ganin an gabatar da duk wani sauyi na doka musamman ma dai mai hatsari irin wannan ya zama na an gabatar da shi ga al'ummar ƙasar su zama su ne za su raba gardama ta hanyar kaɗa ƙuri'a su amince ko kar su amince amma ba wasu tsirarin 'yan majalisa da suke zaune a cikin gidan majalisa ba su ayyana makomar ƙasa irin wannan ta fuska mai hatsari a dalilin haka hukumar kaka ba ta da halacci a wajen irin waɗannan 'yan siyasa ko kuma 'yan hamayya daga cikin abubuwan da suke ganin wannan sauyin ya jawo da akwai mayar da tsarin jamhuriya ya koma mulukiya hana al'ummar ƙasar faɗin albarkacin bakinsu a kan sha'anin tafiyar da mulki babu ƙayyadajjen lokacin zamani a akan zama a kargar mulki ko iyakar zango da mutum zai yi to waɗannan su ne muhimman ƙalubalen da 'yan hamayya siyasa suka bijiro da su a matsayin waɗanda suke fuskanta al'umma ƙasar abin da ya faru na sauya tsarin mulki da kuma naɗa muhammadu kakarebi a matsayin wato shugaban ƙasa a kan wani zango mai hatsari na ƙasar wani babban ƙalubale ne musamman yadda al'ummar ƙasar suke ganin cewa shugabanninsu sun fake da manyan ƙasashen waje domin samun kariya wato ƙasashen waje su ne za su ba su kariya su ci gaba da zama a kan kargar mulki ba wai dogaro da tsarin demokuraɗiyya ba da al'ummar ƙasa ne za su zaɓi masu riƙe da manyan mukamai a wannan ƙasa hakan ya sa an ƙara samun damuwa mai tsanani a tsakanin al'ummar kasar da hakan zai iya fashewa a wani lokaci domin kuwa an rufe dukkanin wasu kafofi na cusa fata tsakanin samarin kasar da kuma toshe duk wata kafa da ake iya ganin cewa za a yi gyara a cikin harkokin siyasa wannan ƙasa wani bangare na wato matsalar da a fuskanta shine ta fuskar ƙabilu kabilun da suke wajen gwamnati za su cewa a nan kusa babu wata rana da za su zo su yi fatan samun wakilci ƙasa kuwa kamar chadi ta yi fada da yaƙe-yaƙe masu yawa da tsawo da wasunsu suna da alaƙa ne da wannan matsala ta rashin samun wakilcin wasu ƙabilu a cikin hukuma a bisa wannan dalili da akwai buƙatar masu riƙe da akalan mulki a wannan ƙasa su yi tunanin sauyawa tun kafin lokaci ya ƙure. To ma saurare za mu dasa aya a nan saboda shirin yana da ƙwararren lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Kafin mu ƙarƙare ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.tv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa 8 da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da uku. 506 86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Thank you. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.